Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da kara kasancewa a cikin wannan bidiyo ta mu kuma a cikin wannan channel mai albarka kamar yadda muka saba kawo muku bidiyoyi na masu muhimmanci masu amfani yau ma mun kara kawo muku wani bidiyon da babu kamar shi a wannan lokaci da aka yi aka yi upgrade na YouTube channel kenan to yau za kawo muku bidiyo akan YouTube YouTube akwai wani abin da yanzu mutane da yawa ba san akan shi ba yadda za ka yi ka gane subscribe ah, yadda za ka yi ka gane mutanen da suka ma subscribe ba su ka gane nambobin subscribe na ka kalla dubu daya dari wani abu ko kuma in ce wani abu ba ka gane mutanen da suka ma subscribe wannan sunan shi kaza wanda ya ma subscribe wannan kaza wannan kaza za ka gane sunayen su ko masu channel ne za ka channel su duk ya fito da sunayen su idan ka biyo mu daga cikin wannan bidiyo to mu za ka la diyon da za ka yi ka gane kuma ta hanya mafi sauki simple way za ka gane su waye ne suke suka ma subscribe na kai ma idan kana so zaka iya mai musu da subscribe na kai ma to idan ka bi mu daga cikin wannan bidiyo tamu zaka zaka kalli yadda za a yi a wannan bidiyo to kafin mu je kan wannan bidiyo tamu idan yoni farkon shigon ka cikin wannan channel din muna roƙon ka da ka danna mu subscribe kana ka danna alamar karawa domin sake muku sabbin videos namu kuma kada ka manta dan uwa da ka danna like akan wannan bidiyo tamu domin like yana ƙara ƙarfafa mu gwiwa domin mu dinga sake muku sabbin videos namu akan lokaci kuma kada ka manta da ka danna sharing zuwa kowane abokin kai amfani da wannan bidiyo tamu ba eh, kai ma ka amfani da shi kowa ya amfani da wannan abu to directly bari mu je kan wannan bidiyo tamu directly kana da YouTube kana da YouTube channel ka shiga cikin YouTube channel naka amma baka san yadda zaka ka gane su waye ne suka ma subscribe a cikin channel naka ba zaka kalla nambobin subscribe suna karuwa amma baka san yadda zaka ka gane su waye ne suka ma subscribe ba to directly zaka fita a cikin YouTube ɗin mai da kake gani zaka shiga cikin Chrome naka ne directly kana shiga cikin Chrome naka bari ya gama loading kana shiga cikin Chrome naka kamar yadda na gaya muku directly zaka danna wajen searching directly kana danna wajen searching zaka yi searching na youtube.com kana danna youtube.com kamar yadda kake gani to directly kana danna youtube.com gashi nan ya nuna mana alama a saman nan gashi nan youtube.com directly zamu danna youtube.com nan directly zai yi loading mu dan tashi ya gama loading nashi to directly idan ya gama loading zai kawo muku fuska kamar na youtube zaka samu eh, directly zai shigar da kai kamar youtube naka ne amma ta cikin chrome zai shigar da kai to directly zaka kalla wani abu a saman nan idan ka lura wannan abu jannan kamar aro da ya sama nan to mutane a wasu wanda yake nuna musu kamar dugo-dugo guda uku to ni kuma gashi ne ya nuna mun aro jaka mai da kuke gani to da shi zaka dan taba kana dan taba shi directly zai nuna maka wasu option gas nan da yawa a nan gurin to directly idan zaka mai da wayar ka ta koma kaman computer idan ka mai da wayar ka ta koma kaman computer cikin ta exactly har ne za ka saita wannan abin da kake gani to directly wannan waje da aka rubuta desktop site desktop site shine wajen da za ka shiga ka mai da wayar ka ta koma kaman computer exactly ta cikin nan to directly bari mu taba clicking mun taba directly yanzu zai koma gashi nan exactly kamar da kuke gani gashi nan ya fara koma bari mu jira shi ya gama koma directly to directed kamar da kuke gani gashi nan ya riga ya koma kamar da kuke gani gashi nan ya koma kamar computer idan kullura. to idan kullura idan mun dan yi zoom in kam dan na bidiyon nan kamar da kuke a na fuskar nan kamar da kuke gani zamu gwada zoom in nashi to directed kamar mun yi zoom in nashi sai mu yi gefe mu kare yin gefe kamar da kuke gani to a nan gurin za kalla kalli alamar tambarin ka tambarin ka na YouTube channel naka za kalla kalli alamar tambarin ka ni kuma ga alamar tambari na a nan gurin kamar da kuke gani wannan alama da kuke gani shi za ka dan taba kai kana dan taba kan shi gashi nan zai nuna ma wani waje za ka yana loading to da directly kamar yadda kake gani za ka kalla an rubuta ga sunan abubuwa dai kamar yadda ka san ka shiga cikin YouTube naka dai haka za ka kalla wajen nan to directly za ka shiga wajen da aka rubuta YouTube Studio za ka danna kai click na shi ka rike shi danna za ka yi karke shi ba danna da race za ka yi ka shiga ba saboda zai kai ka cikin YouTube studio ka kar ka danna ka shiga da shi YouTube studio ka da race za ka danna shi ne haka kamar misali kana danna shi da race za ka lana wasu option a nan gurin su copy link yy sai ka danna open new new tab to directly kana danna copy new tab to directly ya riga ya copy kun ga directly yanzu ya riga ya copy sai ka koma saman nan kamar da kake gani wajen nan da yake nuna ma page page da kashi shiga to directly za mu koma cikin page mu danna haka kamar da kuke gani to directly za ku kalla anan gurin an rubuta saman da kun rubuta za ku kalla an rubuta studio youtube to directly shi za mu taba mu shiga ciki kenan mun riga mun yi copy na shi zai kaman create new uh, new uh, new studio directly idan ya gama loading bari mu ji da shi ya gama loading to kamar yadda kake gani gashi nan ya riga ya bude mana gashi YouTube abubuwan channel naka ne zaka kalla komai ayyukan channel naka da diyan da yake faruwa nan gurin zaka kalli su gashi nan duk komai zaka iya kallo a cikin nan gurin to directly zaka kalla wani waje da aka rubuta recent subscribers kana ganin an rubuta recent subscribers nan wajen nan zaka zaka dan taba kai kamar da kake an rubuta see all a ƙasa nan wani dan bulun wannan an rubuta see all to shi za mu dan taba kamar da kuke gani to directory gashi nan ya riga kawo mu nan ne wajen da directly za ka kalla subscribers naka da sunayen su gaba daya fito ma amma kafin ka danna ka kalla subscribers naka gaba daya sai ka danna nan gurin da aka rubuta kaga an rubuta last 90 days to directory za mu dan daba wannan dan clicking na dan karamin nan wannan da yana mana kamar ara na muna taba shi gashi nan zai nuna mana sai mu dangula wannan abu da suka nuna mana lifetime lifetime na karshen nan kenan gaba daya to yanzu already gashi nan mun riga mun taba shi kamar da kuke gani mun riga mun taba lifetime gashi nan gaba sai mu koma baya to gashi nan kamar da kuke gani gashi nan wanda suka yi mun subscribe dina suke mun suka mun subscribe na channel dina gashi nan suma eh, gashi nan dai da sauransu dai gashi nan wanda suka mun subscribe na channel dina to idan kun lura ga date nasu ga date da suka mun subscribe din ga subscriber ah, count ga sanan subscribe count na channel nasu gashi nan komai zai babbage nama a dan gurin to idan kana so ka mu subscribe kuma ga wajen zaka daddanna ka mu subscribe kuma idan kana so ka ci gaba da kallon friends naka wanda suka ma suke ma subscribe din zaka ringa taba wannan clicking da aka nuna a nan gurin zaka kalla wani dan wani aro da gefen nan kamar da kuke gani haka to shi za ka ringa tabawa idan kana tabawa za ka ringa kallon subscribers naka suna canzuwa kamar kana yin sama kana duba subscribers naka to wannan shine karshen bidiyo tamu a yau ku ci gaba da bibiyan channel namu domin sake muku sabbin videos namu idan mun daura muku akan lokaci mun gode